assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi 24 ga watan sha'ban hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da da talatin da takwas, daidai da 21 ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na sha biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikiri wa atharar shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al'ustazu doktor abdurrahman bin abdulaziz al-sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي imamun wa khatibul masjidil haram Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba muna ƙarƙashin al-mabahath thalis masadiruha halin da yake bayani dangane da al'amnul fikiri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'zizihi to al'amarin shari'a idan aka ce a cikinta ne za a ɗauko abin da yake shine al'amnul fikir domin ba wasu ƙarti ne za a tara a wani lungu a ce wai su je su nazari su yi tunani su faɗi yadda al'umma za a gyara musu tunani ba domin idan ka tsaya ka auna sai ka ga shekara nawa ake wannan abu sun aji alkur'ani da sunna ne suka shiga fage suna tafa gamniya sun kasa fita daga cikin rudanin da su suke ciki da wanda suka saka al'umma walantana kuma su samar ma al'umman da mafita to shine malai rubuta wannan littafi ya ce to gaskiya inda ana son a samu aminci na tunani sannan al'umma ya zama suna da nazari mai kyau suna iya tsara makansu yanayi na ci gaba to sai an aji komi an ɗauko shari'a to ita shari'an nan tana da masadir shari'a tana da inda ake ɗibo bayanai waɗannan bayanan su ne suke haɗuwa sai su zama waɗannan abubuwan sunansu shari'a ɗin shine sai mala ya ce masadiru shari'a dan kasimu ila kismaini waɗannan masadir ɗin sun kasu gida biyu ne na farko alkismul awwal almasadiru almuttafaku alaiha akwai wanda malaman usulul fikihi suke cewa maɓaɓɓugan shari'a da dukkanin malamai sun haɗu a kanta cewa a e, ba saɓani waɗannan su ne ta shirai. na farko shine alƙur'anul karim alƙur'ani mai girma da allah abin da ake gungura ƙasan nan da shi da allah ƙur'ani ne eh da Allah rudanin da mutane suke ciki da Allah wannan littafin da ake cewa shi yake gudanar da ƙasa da shi da Allah zai fi da ma cikin ruɗani. yanzu a karanta ma mutumin da aƙidin shi ta lalace yake kashe mutane da lalata dukiyansu da ƙona gidaje da kasuwanni da bankuna yana taɓargaza da ta asa a karanta mai wannan ya gane ɓanna yake ya bari Allah in an karanta mai ƙur'ani fa zai bari zai gane maganan Allah to kun ji masdari na farko daga cikin masadir al-muttafaqu alaiha al-qur'an na as-sunnatun nabawiyyah duk wani abin da za a kinkima a kai ma wasu mutane su 'yan majalisar dokoki don su yi doka da Allah sunar annabi ce za su yi doka a ƙarƙashin sunan annabi da Allah za ta iya gudanar da al'umma yadda kowa yake ji ya gamsu yanzu akwai mutumin da za ka ce mai ga hadisin annabi ya ji cewa hadisi bai gamsar da shi ba eh jama'a tsakanin da Allah to sunna tana daga cikin masdar daga cikin masadir al-muttafaqu alaiha na uku al-ijma shine ijma'in malaman musulunci baki da al-ijma malamai ne waɗanda suka kai martaban ijtihadi wanda su kansu authority ne a cikin harkan ilimi to shine za su haɗu malaman fannoni su kalli wata ƙadiyya daga cikin ƙadaya waɗanda suka taso ma al'umma su ce to ga ma'ana ko ga yadda ya kamata a hukunta wannan al'amari a bisa hasken alkitabu wa sunna to haɗuwansu akan cewa aya kaza ko hadisi kaza zai iya zama hujja da dalili kan gina doka iri kaza to wannan shi ma yana daga cikin masdar daga cikin masadiru tashriyil islami almuttafaqu alaiha yanzu waɗanda suke haɗuwa su ce kansu ya haɗu sun yi ihu sun yi doka da Allah waɗannan sun cika siffan waɗancan waɗanda ake cewa manyan malamai ne ƙwararru fitattu waɗanda sun tattara fannonin ilimi da dama wani kofa ta bi iya ba cikinsu kun gani wani da za a zo a ce ga Allah ya aiko mala'ika jibrilu da mukullin aljanna kadai ana son ka yi ƙama mai kyau ga ta ka wuce ya sai dai ya kansa na wuta da iya ba za ka yi mamaki ikama ce dai da kullum ana yi a masallaci in yana sallah da yana ji ko da kiki ne kuwa ƙalla ya ji ya fi so ɗari ya kamata ya iya maimaitawa akwai wanda wallahi ba zai iya yi ba to ijma'in wannan waɗannan mutanen ba zai taɓa zama abin da zai haifar da al'amnul fikir ba na hudu alkiyas shi kiyasi ba ba kawai mutum ne yana kallon ka zai ce to to to to kaza ba ka ke kiyasi ba fa matsala ce za ta taso ma al'umma ita wannan matsala ɗin a zamanin saukan alkur'ani da sanda annabi ke fassara alkur'ani da sunnar shi to wannan abin bai faru ba to sai malamai waɗancan mushtahidan sai su kalli wannan matsalan da ta faru sai su ga ta haɗa illa da wancan mai nassin sai su ɗauki wannan mara nassi sai su kara ma mai nassi kun gano wannan da kyau ku shi ke nan sai ga sun tsaya tsam misali lokacin da annabi ya ce giya haramun ne da Allah akwai hodan iblis eh to kaga giya ta da nassi hodan iblis ba an yi qiyasul illa ne saboda abin da giya take shi hodan iblis yake yi saboda tafiyan su da kun ji ake qiyasi ko to shi ma qiyasi yana daga cikin masadiru tashri al-muttafaqu alayhi nabi mala yace al-qismu thani almasadirul muhtalafu fiha akwai masadiru tishri amma almuhtalafu fiha wanda malamai sun yi sabani akan wannan wanda ba dukkaninsu ne suka ɗauka suka ce e wannan yana daga cikin almuttafaku alaiha kamar yadda alkur'an asunna sunna al-ijma al daga ciki mala yace mazhabu sahabi akwai waɗanda suke ganin mazhabu sahabi yana daga cikin masadiru shirai kamar malikiya suna cewa amalu sahabi hujja aikin sahabi hujja ne idan kun kalli wannan mazhabu sahabi za ku ce a cikin fahimtar manhajin salafiyanci kamar akwai wannan ciki to amma ba abu abin yake ba yanda harkan take shine waɗanda ke bin wannan manhaji a salafi suna cewa ne muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ana ɗaukan aikin sahabi da fahimtar sahabi wajen fassara alkur'ani da hadisi ga inda fahimtar shi da fassarar shi bata saba mana annabi ba kun gano wannan in ta saba to ta zama kaman sauran fahimtoci za a jingine ta ana fahimtar wannan da kyau ku to amma a bisa ƙa'idan mazhabi su suna ɗaukan amalu sahabi waɗanda suka ɗauka a matsayin waɗanda suke gina mazhabinsa a kai duk abin da ya zo daga sahabin za su ɗauka ko da kone ba daidai ba ne an gani sau da ai sahaban suna yin ijtihadi kuma a wani lokaci ijtihadin sai yana zama kuskure isu isu ma suna kuskurantar da junansu misali akwai sahabin da ya je nemo igiyoyi guda biyu ɗaya fari ɗaya baki ya ajiye a ƙarƙashin matashin shi ya ta ɗiban girki a ɗaki yana jiran sai ya iya gane ga fari ga baki sannan ya bari to kaga wannan amalu sahabi ne yanzu wannan za a aiki da shi la sau da ya saba alkhaitul abiyadu min alkhaitul aswadi sai ce min alfajiri sai ce ai alfijir sai hasken alfijir ya keto ɗakin ka iya tantancewa to sai da annabi ya masa bayani ya ce ai ga abin da ake nufi jama'a muna ganewa akwai daga cikin sahabbai akwai yana ganin cewa don mutum yana azumi ya ɗanci biskit ko ya ɗanci riɗi ko ya sha sweet Waya ya ɗan sha zobo dan kaɗan haka azumin shi na nan yanzu wannan fahimtar daidai ne ta saba fahimtar annabi wannan kuma ijtihadin shi yana can fagen yaƙi ana gwabzawa da arna annabi yana hadisai ikon Allah shi kuma baya sai ijtihad to kenan amalu sahabi yana da kaidi kamar yadda kiyasi cin yake da kaidi sai ya zama kiyasun sahihun kiyasi wanda ya zama ingantacce kuma yana daga cikin masadiru tashri kamar yan zahiriya su sun kulla fada ma da kiyasi sai ibn hazmin suna cewa man qala bil qiyas faqad taqawwala ala Allah duk wanda ya azarbadin yin kiyasi to ya shirga ma Allah ƙarya ya goye girki a cikin muhalla ya ragargaza kiyasi to amma ya harbi ƙawalweniya ne kiyasi na nan yadda yake jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko na biyu alistis alistishab wannan ma ɗaya ne daga cikin abin da imam malik ya ƙara daga cikin masadirar tishire shine kana yin wani abu sai ya zama babu nasi ba dalilin da ya hana ka wannan abu sai ce istishabul hal ka ci gaba in jama kalli irin hulan da na sa yanzu irin ta wannan malamin ya sa yanzu wancan shi ta fata ma ya sa gashi nan kun gano wannan da kyau ku to yanzu wannan sa hulan da ya a haka ta saba ma shari'a akwai nassin da ya hana shi eh abin da ya haram ne ko halal to istishabul hal ka ci gaba ba matsala kuna fahimtar wannan da kyau ku mutum ba zai zo da abin da ya karo da nassin alkur'ani a ce istishabul hal ba to istishabul hal shi ma yana da kaidi akwai istishabul hal a ce ka ci gaba da halin da kake ciki amma abin da ka ɗauko ɗin ya saba ma urfun nas to anan ma za a ce maka istishabul hal sai ce wannan abin ka bar shi sau zai haifar da ruɗani a cikin jama'a duk da cewa abin da kike kuma bai saba ma nassi ba amma kuma zai saba mafi yawancin fahimtar al'umman da sun fi ka yawa to dole ka bar wannan kun gano wannan da ke ku amma in mafi yawa sun gamsu da wani abu sai a ce istishabul hal a ci gaba da shi na uku alistihisan al-istihsan duk abin da shari'a take ganin abu kaza ai ba matsala to wannan sai a ci gaba da yin shi misali lantarki a masallaci silin a masallaci fanka a masallaci wannan wasu abubuwa ne wanda ba su da nasi da ya kawo koyo kore haka ne to sai malamai su ce to wannan bai saba ba sai a ce al-istihsan kyautatawa ne ba matsala shari'a ta yadda ta karba hawa jirgin sama a je hajji al an fahimta to amma an kaje ka samu wasu rudaddun tsofaffi sai su ce maka a hawa jirgin sama a je maka bida'a ne kaga na farko ba su iya usulul fiqh ba sannan na biyu ba su san meye aqida ba dan da sun san aqida da sun san wannan ba shi ake ce ma bid'a ba abinda ake ce ma bid'a shi'un fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu wannan shine bida'a wani abu ne aka zo da shi gashi kaman addinin ashe ba addinin ba ne to wannan shi ne bida amma duk abin da ba addini ba hawa jirgin sama ba addini ba ne mu'amala ne hawa mota ba addini ba ce mu'amala ne sai dai addini da ya zo sai ce ga wasu zikirori ga yadda ya kamata ka yi to addini yana da ta cewa a kan shi amma shi abin ba addinin ba ne sai a ce alistisan abu ne mai kyau a ci gaba da yi a lokaci ɗaya ba su san waɗannan ƙawa'id alfikihiyya wanda malaman malikiya masu kawo ba hakenan sun jahilci hatta masharabin da suke iddi'a'in shi Allah ya kiyaye na hudu almasalihul mursala akwai abin da zai zama maslaha ne ga al'umma baki ɗaya mafi yawa to dole wannan abin a bar shi a matsayin maslaha bayan da za a yi mutum ya zo dare ɗaya ce wannan ya saba ma ka'idan doka kaza da aka yi sai a ce masalihul mursala kuma ta ce a bari an gani misali mutane ne suka zo suka yi gine-gine a ƙasan high tension na wuta sai ƙwararru sai suka ce wannan tiririn da sarkami na radiation da ke sauka yana cutar da lafiyansu kuma duk lokacin da aka samu haɗarin katsewan waya to za ta iya haifar da asarin gidajen da dukiyoyi da rayukan mafi yawancinsu to masalihul mursala ta hukunta su tashi a wurin ku gano wannan da kyau ku to ita masalihul mursala din nan to ta hukunta kuma hukuma ta neman musu ginannen wajen da za su koma in tana bukatan su bar wurin su sun riga sun gina wajen sun zauna sun natsu ko to ba a cewa ku tashi ku tafi ku je ku nemo wani wajen to duk wanda ya wannan bai ma san me yake yi ba kun gano wannan sunan wannan gwamnatin gwamnati irin ta mulkin dawa jungle church justice ne masaluhul mursala a ƙarƙashin alistihisa ta hukunta cewa sai a saman masu da wani mahallin a ce ku tashi anan za mu rushe saboda mu iyayenku ne mu hukuma ne da ku koma can haka yake yi jama'a mun gane wannan tsarin haka gwamnati yake yanzu misali wani mutum ne ya je ya da matan shi da ramadana sai ya zo ya ce ma annabi ga abin da ya faru sai annabi sai ya ce je ka ga abin yin kafara ka je ka yi sai ce to ai je ma ban yi cefa ne ba wannan gida na ya kamata a ci masalihul mursala sai annabi ya ce me je ka yi kafaran ta faɗi kuma an bashi abinci da laifi ya zo ya tafi da wani alheri haka yake yi ba ka ce wai wani ya laifi duk sai an hukunta shi akwai laifin da ba a hukunci a kan shi ba kuma laifi ne da nassi maslaha ta hukunta aka hukunta wannan ko to zai haifar da yaƙi cikin al'umma sai a rabu da shi shi sa alƙali yake da daman idan aka samu wani babban mutum ya wani laifi laifin da ya girmama za a mai bulala ko za a mai haddi ko wani abu in ya ga dama ya kalle zai iya ke tsaye to kalle shi sakare an yi kaza an yi kaza an yi kaza ji abin da ya ji shashasha fi da kawo mutane waje a nan waɗanda suka gamsu da shi suka an yi wannan zai masu ɗan sauƙi sama da a ce a kwantar da sarki a mai bulala don wani zai ce ina wallahi la sabara ala zalik sayyiduna yudra ba zai yi ba wani zai kunan bakin waki kun gano wannan da kyau ku ko kuma in zai yi a shiga da shi ɗaka a mai to sai a ce ai kuma Allah ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin sai a ce kai masalul mursala ta nuna wannan aka yi mai haddi bainan jama'a to kashe gashin da za a yi da yawa to a shiga daki a yi mashi kuma a rufe maganar kar kowa ya ci an gane wannan da kyau ku wani ya ji zai zama da fitina misali wani babban mutum ne ya kama shi ya ci da rashawa bayyana shi a jaridu cewa ya ci da rashawa zai sa masu cin ƙanan hanci sai to alhamdulillah cin da wane ma yana ci to kaga don mun ma ba wani abu ba ne to masaluhul mursala ta hukunta kar a sake a buga a jarida ko a kafafen yada bayanai na zamani sai a yi gum in ma za a yi mai shari'a sai a yi a domin kada wannan abin ya zama teriran ya haifar da wani abu kuma shari'a ta ce a yi teriran za ku kalli yanayin ku ne jama kuna fahimtar wannan da kyau shi sa akwai lokacin da wani ya je yi ma wata fyaɗe sai aka kama wani da laifin fyaɗen an tsaye da shi a majefan mazinata za a jefe shi wanda ya aikin yana cikin 'yan kallo kai ya ga da wanne zai ji da wancan laifin ko da kisan kai ya daga hannu ya ce ya rasu ba wannan ne ya yi ba aka ce waye ya ce shi ne ya yi kai ke yi kai ke yi kuma ka jefe ka za a yi ce ya sani annabi ce ku sake shi tafi yanzu wannan wata abu ne annabi ya hanga ma'ana imani ya kawo shi ko to a karantar da al'umma cewa ka daina kallon ukuban duniya ka kalli rahaman lahira ka iya gamsar da zuciyanka yadda da ka sallama kanka akan dokan Allah zai iya hayafan maka da sassauci duniya da lahira sai ya kyale shi amma kai yanzu kai ne zaka ce ku rike mana matsiyaci laifinka sun zama biyu wato ka kusa ka sa a yi san kai kun gane to kuma ga wani laifin kaga wanda bai san masalihul mursala ba to zai ga to ya kai haka kun bayyance wannan yana daga cikin masalihul mursala lokacin da al'ummomin baya suke zuwa jihadi ai an hana cin ganima konawa ake yi me yasa saboda ikhlasi ba zai tabbata a cikinsu ba amma kuma masalihul mursala sai ta hukunta mu in ba halatta mana eh cin ganiman na mato da matsala wasu kuma wani kodan ganiman ya ce Ku gano wannan sannan ikhlasi yana da yawa cikin wannan al'umman kuma to akwai ababe da daman gaske sai shugabanni ba su kallon su in ba sa kallon su da matsala yanzu misali lokacin da aka rikici da yan boko haram a maiduguri ko irin abin da aka yi ma shugaban boko haram ba haka yi kamata a yi ba don da aka kama shi na farko bai kamata a ɗauki hoton shi ko wani abu na shi ba riga a yada ma duniya ba don ya kamata ka san waɗannan mutanen wasu irin mutane ne domin hawarijawa abin da yake makaruhi to haramun suke kallon shi haramu kuma kafirci suke kallon shi kashe ma mai haramun suke yi sai ka ɗauki shugabansa tsarara don cibiyan shi a waje to ka shiga uku ka san wannan na biyu ba ka kai shi wata kotu ta musulunci ba ka kashe shi ka fasa cikin shi kodaje na bin shi wannan to laifin yana da girma za su ce an nafsu bin nafs kun gano wannan da kyau ku to kowa suka samu za su kan uwa da wabi ne kawai to matsalan masaluhul mursala ta hukunta ko kashe shi za a yi a bisa dokan ƙasa in ta yadda da haka to kar a sake a kashe shi a bayanan jama'a ko an kashe shi a ɓoye kisan kun gano wannan ku ƙaddara amerika da ta ce ta kashe usama ta kalli masaluhul mursala fa na farko ta ɓoye gawan ta ɓoye inda ta aji shi ku kalli lokacin da aka kashe gaddafi inda aka binne shi ma an ɓoye ba a sani ba so da na rantse da allah da an san inda aka binne gaddafi bala'in da ke libya yanzu ba zai kwanta ba saboda mutanen libya suna matukan son gaddafi waɗanda ke ƙin gaddafi a libya ba su kai goma cikin ɗari ba sai wannan ƙabarin ya zama ma duniya bala'i da musiba sai suka kalli masaluhul mursala sai suka rufe binne mutum a gida ba daidai ba ne a shari'ance amma akwai mutumin da in an kai shi makabarta kuma ƙabarin shi zai fitina al'umma sai a binne shi a gida annabi ya san Allah ya san binna annabi a baki'a zai iya haifar da matsala ba yanzu ma yana gidan ne a kulle da gini da karafuna ga askarawa suna koren yan bida'a amma ka je ga abin da suke yi yasa sai Allah ya ce duk inda annabi ya mutu a binne shi a nan kun gane to akwai malamin da in an kai shi makabarta kila al'umman ba su gane ba za su iya mai da kabarin shi wani abu sai ku binne shi a gida sai a ce dan me sai a ce masalul mursala jama'a kuna gane wannan to akwai abubuwa da yawa wanda sai an zauna an karanta ma al'umma an fahimtar da su sannan ba za su iya gano waɗannan abubuwan akwai abin da shugaba zai zo zai kalla zai ko ya faɗa sai wani koma gefe ce ƙarya ba yake so da shi da kiki ne jaki ne bai sa abin da ake cewa masalihur mursala ba akwai abin da ana fitar da shi wani sai ya rida shi yasa wata rana annabi wani ya sallama sai ce wannan ba mutumin kirki ba ne ya faɗi zafafan hukunce-hukunce a kan shi da annabi ya ansa sallaman ya ba shi izini ya shigo sai annabi ya sakan mai fuska faran-faran-faran aka tattauna tafiyar mutumin ke da wuya sai aisha ta shahaba manzan Allah kuma kai da kanka kace kaza kuma jiyin da kai sai ce a ah, aisha yanzu kin fara dauka na matsayin mutumin banza ne yace akwai mutumin da sharrin shi yana sa mai haka ittika'u fuhushi tsoron sharrin shi sai kai mai dungu tsoron sharhin shi sai kai mai tauriya ba ka ba zai ka shiga matsala shi sa duk mutumin da bai iya usul ba ya zauna da malamin usul za su yi ta tafiya a zargi ne kun gano wannan shi yana maka kallon ayaba mun gano wannan da kyau ko kai kana mai kallon biri yanzu da biri da ayaba wa zai hallaka wani <laughs> dole ne jama'a waɗannan abubuwan ku sai an zo na ɗalibai an karantar da su sun fasan su fa suna da yawa ba fa su kenan ba akwai na shafi'iyya hanabila ƙasa wanda in baka san su ba baka iya magana cin harkan addini da rayuwa kwata-kwata abin malami zai kalla sai ce wani je kai kaza me yasa annabi yake ɗiban ganima ya ba arnan da ke faɗa da shi ya hana musulmin da ke goyon bayan shi ya sunanta wata matsala ce masalul mursala ce na biyar ya ce al'orf ana lura da al'adun mutane wanda bata saba ma shari'a kakka zo mutane da abin da ya karo da al'adansa ka ce wai wannan abin su bi ka haka karka kuskura mun gano wannan sau da annabi bai zo da abin da ya saba ma al'adun mutanen da ya rayu da su ba na shida alistikara akwai abin da yawan bincike da gogewa da sabo da shi ake ganowa wanda shine bahaushe yake cewa abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ne ba zai gano shi ba yanzu wanda yake cikin sahatar da'awa ya daɗe wanda ya shiga jiya jiyen nan sai ya zo da abin da zai zo wannan harkar ba zai iya yin shi ba akwai abin da yake alistikara yawan karatu da gogewa yawan bincike da dadewa sabo da abin ya sa za ka iya fahimtar wani abin da bacin karatu yake ba kuma ka faɗi ga daidai ne yanzu imam malik da ya ce a je a yi wannan mai wankan da hannun ta ya makale al'auran gawa bulala akwai yadda ya karanta wannan karatun ne alistikara ne gogewa ne ai wasu cewa suka a rede wasu suka ce a gutsula hannun wasu suka ce a yi kaza amma shi sai ya fahimci a kazafi ne to ku wanda ya kazafi a yana kama wanda ya mai kazafi ne ya kai shi wajen alkali a mai haddi ko ita ma ta kama ta ne tana son alkali ya mata haddi bilista kara ne wannan na bakwai a ahlul madina malikiya suna da abin da suke ijimawa a halin madina kai wa gairu hafa wajen guda goma sha bakwai imam mali ya kara kaga nan bakwai aka kawo maka yana sauran goma za mu ji a cikin littafin da muke karantawa na usulul fiqi walaysa haza mujallat tafsil fiha mali ce ba a nan ne za a warwashe bayanai ba wa huwa mawjudun fi madhannihi amma bayanin yana nan inda ake tsammanin za a same shi inda ne muku ishara muna karanta al-mabahis fi usulul fiqh ku taru wannan karatun dirran talata da asuba insha Allah bayani yana tafi yundar al-muwafaqat bale ce ka je karanta littafin al-muwafaqat juzi na ku shafi na 41 da shiru tanqihul fusul shafi na 445 da al-ihkam na al-imam al-amidi juzin farko shafi na 180 sai at-tamhid li abi qada al-khattab juz'in farko shafi na 18 sai irshadul fuhul na Muhammad bin Ala ash shafi na 236 Allah madaukin sarki ya saka musu alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum